magana za mu silsila silsila tambihatun wa masailun fil ikhlasi ga wasu faɗakarwa jam'in faɗakarwa wa masailun da matsaloli abubuwan da za a tambayi mutum fil ikhlasi mata يكون إظهار متى يكون amali الأمل wai yaushe bayyana أيكي zai kasance في حلال yaushe ya halatta mutum ya bayyana aikin sa ko kuma a ce wanne aiki da wanne irin ayyuka ya halatta a bayyana ƙalibin kuddama rahimahullahu ta'ala faslun sai bayanin raksa ki sai kasde izaharin sa'ad ya kudura fasali ne masamai ce wannan kashe ne wajen bayanin an yi sauki sai kasde izaharin sa'ad wurin nafin bayyana da'a ma'ana bayyana ayyukan mutunin alkhairi akwai rangwame wajen bayyanawa sai dai ka na kai da tsankin da bayyana wanda kai kamar. bayyana wannan ya Allah za ta kasance mudafiya ce iya yadda aka ce kala wa fil izhari fa'idatul iktidai wurin bayyana wannan ne ake samun fa'idan koyi fa'idan ai koyi da mutum din, akwai wani abun ba a san shi ba to da zai wahala koyi da shi amma a bayyana akwai fa'idan koyi amma fa sai kana ji da kanka sai kana da tabbas a kanka ba za ka rubu ba domin kada ka je wajen bayyanawa a koyi da kai riyata shige ka kuma ka bata aikinka shafan ku ba kowa ne zai abin nan bayan mutum ya kai cewar zai ce kaza aikin daga lokacin nan ma matsala za ta iya shiga shi watar targibun nasi da jan hankalin mutane fil khairi galibanin wasu kamar yadda za ku gani don magana a yi mata burki tun da wuri sai ya zo mutuwa misalin wancan wanda ainihin yake gaya wa 'ya'yansa cewar kakka saba wa Allah a ɗakin nan na yi masa saukan ƙura'ani dubu kaza a ɗaki ba fa dubu ɗaya ba dubu kaza saboda haka nan kake ya yi ka saba Allah wannan ke kaga wannan yana suma ne kila yana hannu ana rungume da shi ke faɗin wannan magana kaga maganar ya babu yana faɗi ne saboda kaza ko ce shekara ta kaza kenan ban taɓa faɗin kaza ba kaga wannan ita da yana suma ne ba wancan ne wanda za a zarce to malam yau salamu alaikum za mu hira da kai don aikoyi da kai bismillah ka taba haɗawa Allah ce ina tuna dai ko na taba saba masa sau kaza hmm, ka halaka kada ka rudu da wannan don abin da ake rudu da shi kenan zo a faɗi tarihin ka don aikoyi da kai wallahi malam halaka ka suke so kai wanda ije ya rubuta kai masa Allah ya isa na me muddin ka ji kayi kaza kayi kaza tun ba ka ɗauka wallahi ta bakin mutane zuciya ba haushe ce zuciya ba ta da kashi zai wahala baka karkata -bi ba domin abin da ta suka ce to ai shari'a ma ta yadda ka bayyana don ai koyi da kai to ka nemi inda suka bayyana da yaushe suka bayyana magana ce ne burke ba matsulaka ce ba kakka je ka rubu ka je ka halaka ka bata aikinka tarjibun nasi fil khairi wa min al a'mali daga cikin ayyuka kuma ma la yumkinu al israru bihi ba za a iya boye shi ba kala hajji ba dama ka kunshe kanka ka je ka yi hajji don baka mai da hankali ba kana iya yin makari na tafi yawon shakatawa nan ku hajji ka tafi to ai ko ka ce haka za su ganka wurin aikin hajji ka tafi abun ka gaban ka gari wal jihadi da fita jihadi jihadi bi ma'anar kalima jihadin fada ne ko an a jihadin isar da addini ne ba dama ka ɗauki kanka ka tafi da awa ba a sani ba dole za a ganka za waɗanda ka je su za su ganka ba dama ka karantar da mutane a boye ba dama ka ce za ka yi aiki kaza da dukiyar ka boye a yau ka cire kuɗin ka dinga ba mutane su yi aiki to ƙarshen ta kuwa da kai da wanda yake zubawa a teku ba ku da bambanci ka tattara kuɗin ka je ka zazzage a teku ka tattara kuɗin ka je ka zazzage a teku yau aikin addini idan ka bayar illa ma dubta alaihim qa'ima sai ka tsaya a kansu kaga sun yi abin da kace a yin in kuma haka ba za ka ba da kuɗi su watse ka ba kattin banza su cinye kattin mofi don haka nan za ka yi aikin alheri ka tsaya ka yi da kanka ka zuba ido ka yi da kanka in ka mutu shi ke nan wanda ya rufa shi da Allah ya san bashi shi ne inda na Allah ne to wanda duk ita shi zai rufa sai Allah ya rufa shi kafin ya rufa ka bar wa Allah tsarewa amma zuba kudinka ka yi aiki tsakaninka da Allah ka tsare in kana raye in kuma ka mutu Allah kayanka ne kai maiwa. ga kana da masu rusawa ina nan ma suna fisga suna yakuta suna tsakura suna tsallewa suna menene na nan zan tsare in na mutu ga nan Allah والمظهر eh, Yan للعمل ما بين rake ينبغي أن يراقب قلبه ya kamata ya tsare zuciyarsa. in kana karantarwa ya kamata kana kallon zuciyarka don kakkaro masu halakarwa su halaka idan kana aikin musulunci kada ka roɗo masu halakawa su halakar da kai akwai ayyukan da ba dama ka ɓoye hatta la ya kona fihi hubbun riya hatta yadda son a gani kada ya kasance a cikin aiki kada son a gani ya kasance a cikin aiki ainihin ganin riyan alkhafiyya bal yanwi al-iqtida'a bihi yayi nufi a zuciyarsa koyi da shi nan fa ku lura ba mutum ne ne wani zai zo ne ya ce maka kai kana nufin koyi ne ai koyi da kai kai ne a zuciyarka abin da yi in ƙarya kake Allah ya gani idan da gaske kake Allah ya gani amma ba wani mutum ne zai zai ba ka aikai don Allah kake aikai kana yi ne don ai koyi da kai aikai ba ana koyi da kai tunda Allah ya jarabce mu da mutane wawaye masu wauta mu kuma da muka fi su wautan mu da katafu idan yamdagi an suna niyatina ya niyatina ya kamata ko ya wajaba mu kyautata manufofinmu fil a amali a ayyuka almubhirati wanda ake bayyana su dafa da'in riya don mu kawar da mai kirariya riya abubuwan da ke kawo mana son a gani wannan ri bi izharil amali mu yi niyya a bayyana aiki allazi la budda min izharihi wanda ya zama tilas an bayyana shi mai niyan al-iqtida'a lina akhudha al-ajr mai niyan ai koyi domin mu samu lada abu ne don ai koyi قال ولا ينبغي للضعيف أن يخدع نفسه بذلك بل كما تجمع روني وانك دروني إيماني دروني روني أن يخدع نفسه يرودي كنفا بذلك شيء ينعيني دون أي كوي دسو كوزو كوغاني منيه كذا دو كوي كوي دو كوزو كو غاني كذا فلا حول ولا قوة إلا بالله فإن مثل مثل الضعيف كمثل الإنسان الذي يحسن سباحة ضعيفة فنظر إلى جماعة من الغرق فرهمهم وأقبل إليهم حتى تشبهوا به فهلكوا wahalaka ma'ahum wallahi kama kamuru ne kanmu fa inna misalar da'ifi kwatankwacin mai rauni a imani mai rauni a ainihin niyya a addini kwatankwacinsa kamar mutum ne wanda bai iya iyo a ruwa ba ko kuma ya iya iyo a ruwa amma sabon koyo ya iya sama-sama ta bakin da zaki ji suna faɗi mutum ya iya bandan bandan bandan bandan bandan ya samu ya haɗe da kyar ya sake ɗaukuwa daga can inda ya kakara kan sabbin mutum kinkin ya haɗe da kyar ba ku ne ba abuwa fa nazara ila jama'a sai ya tsinka ga wasu wani kwale-kwale can ya kife jama'a na ƙafa na ɗagowa garƙa kenan farahimahum tausayi ya kama shi ya faɗa ruwan nan ya tafi yana bandan bandan wa aqbala ilaihim hatta ta tashabbasu bihi suka damƙe shi kuwa kai kafa fa halaku wa halaka ma'ahu wannan shine kwatan mu marasa masu ainihin launi masu kaza ka ce kai bari kai don aikoyi da kai to za ka je ka halaka da masu koyi da kai su masu halaka don waɗanda suka koyi da kai irin ka za su zamo duka ku zama taron halaka ko na eh. eh. eh. kwaso su suka sauke shi gaba ɗaya hashi kuma suna ba da labarin za ka je an ce ai wanda ruwa ikiyo da wanka ike ga su malaka ne shirin gwana a ruwa ike ba ka zuwa gaban shi ko malaka wani ma in ka gan shi in yi kanka kana iya gabje shi da duka suka ce ga masu wannan ka wanke shi da mari ya yi kafa ka dan shi ta baya don inda haka don yi dadi ne ka duk iya ruwan ka kafa za ku yi saboda haka nan sai yadda rai ne a shi sai gwanin gaske in ku ban haka ba to karshen ta biyu babu don haka nan ka ga waɗannan mutane kamar shi da bakin ka zai masu ji ba ka ganin me yake da abu da da'i ne in aka yi masa roƙa mana Allah ce ban iya ruwa ban na tsoron halaka ne ba ba gwani ne ba na tsoron ka in halaka sahabi ne Ka ga maganar tabbatacciya ce aka take to kaga mutum mutum yana bandan bandan sana ka ce zo ku koyi da ni ku zo ku ga yadda ake yi ni na yi kaza ni na yi kaza ni na yi kaza har ma ka ji na faɗin wannan magana ai ka san yadda yake ana iya sai kai wuta wata rubuka da bata taga shi da Allah za mu rubuta tarihin yaya aka yi yaya rayuwanka yaya rayuwan wurin ya kuka kuka fara kaza shi ke nan kaɗan da kai ta yi gaba ɗaya kai ya hana kaka su wanda suke koyin naka duk a haɗu halaka ko suka tadda ke aka halaka kai koyi da matattu wa'inda suka riga suka mutu su ne suke da tabbas haka abdullahi dan mas'ud ce radiyallahu anhu wal mas'alatu fiha tafsilu ita wannan mas'ala ta maganan koyin nan ba ta tsaya iya nan ba akwai bayani a kanta wanda ikamata mata a kiyaye na ɗaya amalu lati min sunnati an yakuna amaluha sirran yusirru biha ayyukan duk da suka kasance daga cikin sunna a aikata su a ɓoye to mutum ya yi ƙoƙari ya ɓoye su don dama wani kanan yake jira a ce a bayyana shi kenan komai ya bayyana komai ya bayyana komai ya bayyana in ma ka yi wannan fahimtar kai kai wa kanka wannan fahimtar amma ba ka ake nufi ba duk wani aiki da sunna annabi ta gudana a yi su a ɓoye to mutum ya ɓoye su na gaba al'amalu latinin sunnati an yi zuhiraha ya zuhiraha ayyukan duk da suka gudana a sunna bayyana su ake to mutum ya bayyana su na gaba al'amalu lati min al-mumkin an yusraha ayyukan da zai yi a ƙoye su a yi zuhiraha ko ya bayyana su musayi tarafai ne yanzuru wahidu ila nafsihi nan mutum sai ya kalli kansa tun dai da za a iya koye su za a iya bayyana su to mutum sai ya duba kana in ya qawiyan yatahammalu madahan nasi idan mutum na da ƙarfi zai iya ɗaukan yabon mutane bai masa illa ba wa zammahun da zargin su fa innahu yuzhiruha amma fa sai wanda san kansa harshen nan bi ma'anar kalima wa in kana la yaqwa in ya ga dai da karfin boyewa ba zai iya ɗaukan yabon mutane ba ko zargin su fa yakhfi ya boye ina da daman haka fa idza qawiyat nafsuhu idan rafa tai karfi ya zama ta samu horo horon da za ta iya fala ba'asa fil izhari ba laifi a bayyanawa li anna tarjiba fil khairi khairun jan hankali a alkhairi alheri ne amma fa mutum kalli kansa wa kada warada na'am a zai gane zai gane ta inda za a yi masa ba zai rudu ba yana da ya shiga wurare da yawa ya shiga ya iya fita ya ke fita kai yanzu misali yamani za ce wanda ke da karfin imanin da ya fita yaƙi ya fita gaban yaƙi ba zai iya kafa maka tun da abin ya aiko min haka ya fita yaƙi ya fito wani arna ya fito za a buga arna nan da zuwa kai ya take tofa masa sai mai da takuban da yake ya aka yi ce yanzu in na fada da kai na fada da kai ne haushin to kakin da kai ne ta kasa wannan na ji da kanta eh, zai shiga ko ina fita gwargwado in dai ba hatsarin shaɗan ba faɗa fa za a yi fa an fito ana kirare za a gwada jaruntaka rundunan musulmai ta ja gefe rundunar arna allah ya fito yana kurani musulmi ɗin ya fito zai gwada masa shi dakara ne daga cikin dakarun Allah ana zuwa akai ido da ido kai ne wane kai ne wane kaka kake ta wa masa sai ce a sha sai mai da takwa ya juyo yana tafiya ya aka yi sai a yanzu in na faɗa ka san mu muna hatsa ne don Allah amma yanzu ka bata mai rai in na kashe ka na san ba don Allah na kashe ka ba ina jin abinci a ka ka bata mai rai in na rama na rama kai na rai ka san wannan yana ji da kansa sai ka tuna nan da aka taba dukkan su ma ka kaga kashin ne aka gama shirgan yi maka kaza kaga kashin ne za ka iya sani sai ne ba za ta yi wane kai ka kai haka ba wane kai ka san kanka kai ne za ka zama kai alƙalin kanka to haka wa kada warada labari ya zo an ba babu salafi annahum kanu yuzhiruna ba'd a'malihim suna bayyana wasu daga ayyukansu as-sharifa li yuqtada bihim don ai koyi da su kama qala ba'dhum li ahlihi hina tadara hina hitizari zarike kama yadda wani daga cikin su yake gaya wa iyalansa ma fansa kila da 'ya'yansa lokacin da yake jinyan mutuwa Lallai alamu alamu sun bayyana a jikinsa mutuwa zai yi ike na tabaku alayya fa inni ma lafastu sayyi'atan منذ aslamtu kada ku yi kuka a kaina ku kwantar da hankalinku fa inni ma lafastu sayyi'a ban taɓa fa'in mummunan magana ba ta zunubi tun lokacin da na musulunta kaga lokacin mutu ake faɗi wannan magana kaga wannan ai mutum ba zai faɗe ta ba lokacin da yake abin nan da sauke mutum na zauna nan yadda ce sai tun da nake ban taɓa kalma kalma kaza ba sai lokacin da ya ga mutuwa tukuna ke faɗi wannan magana tun da na musulunta ban taɓa faɗin kaza ba kuma zai yi a irin wa'yancin mutane na'am eh? ayyukan mutu misali yanzu ka ce wa ƴaƴanka ainihin ban taɓa kaza ba lokacin da za ka mutu me kake so su yi kaga kasu su ga halina tun da nake a duniya duk yayin zunubi kaza da ake kila wani wanda ya watsu a gari ban taɓa yi ba ne da lokacin nan kana gaya musu da haka kaga ba yabon kai ne ba don sai koyi da kai to a lokacin nan kaga wa a gaban wa za ka yabe kan kalla ka tafi lahira amma a yanzu misalin kamar yadda kake ka faɗi magana kaga dole na kur da kai masu matsa daga kur da kai bawan Allah ne kai kaga za ka yabi kanka amma lokacin mutuwa ni abin da ma nake mamaki ya ce yanzu kana ganin mutum sai ya kai wannan matsayi akwai wanda aka ce an zauna da shi ɗalibansa suke cewa shekara ashirin ba su taɓa ya su wata kalma mai muni ba wajen sama da ashirin a ran nan sai aka yi wani abun mamaki wani ishe yau kowa da zai samu zai wahala yau wani zai samu ran da aka kashe jikan annabi sai aka duka aka je aka sa salamu alaikum wa da shi ya nuna bai shiga jama'a sosai malam an kashe an kashe husaini yau a wuri kaza yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya shiru a cikin yana zuwa ai babu ko eh, aka ce to yanzu me za ka ce aka mace ce inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabu su ga Allah suke kuma Allah ne zai masa hisabi kaga maimakon wani ke Allah ko Allah ya tsina wa'annan mutane kai wa wa'annan mutane akwai tsina duk wanda shi ke ne aikata kaza kaza haka da sauran su wani zai iya aika inna ilaina iyabahum thumma in alaina hisabahum aka gama tambayin da za a masa bai faɗi wata kalma ba bai ce an yi daidai ba bai ce ba ai daidai ba al'amura inna lillahi wa inna ilaihi raji'un اللهم أجرنا أن في مصيبتنا هذا وخلف لنا خيرا منها ya za mutu to kaga wannan in yake ko irin wannan aka ce bai taɓa kalma ta sabon Allah ba za a ce zai yi wannan ɗaliban sannan suka masa shaida shekara ashirin suna zaune da shi mai ba da labarin ke cewa to kaga nan maganin to muna fata mu zama haka ko da da ta mun yi to mu ɗauka daga yau eh, ka ɗauka daga yau ba ka fakewa ni da nake gaya maka ɗauka daga yau na baya ne Allah sauƙaƙe mun faɗi abin da muka faɗi mun yi zaluncin abin da muka yi zalunci mun kwaba abin da muka kwaba Allah ka rufa a ka yafi to amma mu dauka daga yau daga yanzu nan da muke maganan nan fatan muna fatan Allah ka ba ka taimake mu yi haka ba mamaki a ciki akwai masu yi akwai masu yi to mutum da na Allah ba sa karewa mu ma muna sa mu zama na Allah eh, Allah ne ya ba wa innan mutane wa inna zukata mu ma Allah ka ba mu idan Allah ya shirya su da mu zai yi amma idan ba Allah ne ya sa mana taimako ba ba zai yi ba to haka to nan da ka amanta mawdu'i ne ake mawdu'i mutum ya faɗi maganan ku inda ake sanin za ka ba da amfani kaga wannan ya faɗe ta ‘ya'yansa menene matansa gafa matsayin da ke ciki bai faɗi musu ba sai da zai mutu وقال أبو بكر بن عياش لولده يا بني إياك أن تعصي الله في هذه الغرفة فإني ختمت القرآن فيها اثنتي عشرة ألف ختمة إنا لله وإنا إليه راجعون ماذا سن قال ما أن الله سن في أبو بكر أين أنا سونا شكنا ابن إياش yana cewa ya ce wa ɗansa ya bunayya shi ma gargaran ne iyyaka an ta'asi Allah fi hadhihi al-ghurfa ina gargadinka kada ka saba wa Allah a wannan ɗakin fa inni khatamtu al-qur'ana na yi saukan qur'ani a cikin sa ta'i tay ta alfa khatama sauka dubu goma sha biyu ba fa ƙwara goma sha biyu ba a cikinmu idan har ka ce a ce ka samu ka yi saukan ƙur'ani guda goma sha biyu ka faro daga fatiha ka zo nafi ka sake farowa daga fatiha cikakke ka zo nafi ka sake ɗaukowa daga fatiha cikakke ka zo nafi kana ƙirga sai ka samu sha biyu malam da ba haka ba sha biyu lafiyayyu ka bar wanda da haya gaga ka ɗauko nan ka tsallake can ka haura ta nan ka haura ta can ka tsallaka ta nan ka samu ka kai ƙarshe shi ba sha biyu ba ba ɗari ba goma sha biyu a'a dubu ya yi ɗaya ɗaya ya kai ɗari ya ƙara ɗari suka kai guda goma dubu ɗaya kenan ko ya na muku lissafin yara girman abun ne ya ƙara wata dubu ya ƙara wata dubu guda dubu goma sha biyu nada ki saboda haka nan nan wurin inda na zauna na yi wannan saukan kakkasa ba Allah ce kaga wannan aya akwai sannan za ta shi kenan kai tun da kai dana ne ya kamata ce kayan ninki ya kamata kayan ninki yanzu wannan goma ya zaka ce kome shi wanda muke karatun da shi ya za ka ce a wannan shi kuma yayin na san ana maganan kana sabaki shi kuma wannan mai za ka ce sai ke shi wannan harkar sai ke shigo in ma an sake karatun zai je biyo ta can ne ya fita ya tafi kawai ya kare haba a man ko akwai wani tanadi da ya kamata mu dauka daga yau a kan karatun ƙurani kwanfan mun daina karatun gur'ani kusan abun bakin ciki yadda sura take nuna daga ramadana sai ramadana har a yaren da muke furtawa a yaren mu ma abun bakin ciki ne za a buɗe ƙur'ani ramadana za a buɗe ƙur'ani ya fara karatu ashe da a ɗaure shi a gayyato sarki a nemo kwamishina ministoci babban mutum ne za a fara buɗe karatu kowa ya zo an fara karatu alaran ba jami'i malam ya fassara an buɗe ƙur'ani a ramadanan ta za a sake gayyara a zo a sake ɗaukan hotuna a ɗauki bidiyo a ɗauki kaza ya zamu rufe ƙur'ani ya za a rufe tafsiri ya za a rufe tafsiri manyan mutane halarta ba ta zuwa karatun fa sarakun nan ba ta zuwa karatun masu mulkin nan ba ta zuwa karatun a'a sai an zo rufewa tukuna to ran nan za su zo ran da za a rufe ana murna mu zo a yi maganganu ta Allah ka gafarta mu mun kyaɓa sabi a ɗauki hotuna a ɗauki menene an rufe an rufe a ɗauki yan jawabai a kai gidan rediyo a saukan karatu wani kaza ya ce kaza malam wani ya ce kaza komishina ya ce kaza komishina mai addini fa kenan ainihin masu addini ake magana za a magana da ba abin da idanun su da addini kwata-kwata a wai waɗannan da ake kallon masu addini shi kan wannan addini ne riya akan riya karya akan karya wanda bai zuwa tafsirin ba ruwan shi da ranar su za su haɗu ranar za ka gaba ɗan agaji ko ya sa nufo saboda za ka ci hoto masu tarban baƙi daban-daban wanda ba sa zuwa karatu ba su tare da karatu ba su san abin da aka karanta ba nan duk za a halara malam yahuza kila yanzu sai ka shigo kafar tarihi kuma duk wannan ma shi ma aikin Allah ne shi ma wannan auren Allah ke nema wannan sakamako hmm. eh? watanni ɗaya eh, wa ake magana kaga wani ai misalin ko da ana yi menene amma da nan gaba ɗayan mu jikokin mu za su nuna mana ai iyayen ku ba a karatun ƙur'ani sai a ramadana ko yanzu ba aiki da shi ba nan gaba sai an yi aiki da shi nan da shekara ɗari ko shekara ɗari biyu ko shekara dubu duniya ta kai wancan lokacin da sai an fassara ai da ma kurani sai a raba zara in an samu wata hukuma ta ce kada a sa cikin wani mutum na karatun kurani ai da ramadana ba shi haka aka sani ba ya zama al'ada ya zama toka a yanzu da ka ga da komai ne ba za a rufe ƙura'ani ana dariya za a bude ƙura'ani ana dariya tun da inda ga dama ƙura'ani ya bude yake ana kanta amma nan gaban ya zama doka fa za ka karanta ƙura'ani ramadana muke ciki za ku yi tafsiri ramadana muke ciki ai ba ramadana ne ba shi ƙura'ani ya da ramadana ai kuma haka isa ne kuma can haka nufa tun da abin in ya zo lokacin da wannan sarahatar doka ne haka take lokacin da aka kafa wudda da suwa'a da yagosa da nasaru da su hasali an yi waɗannan sunayen mutane ne an yi hotunansu ne an yi suransu ne an ajiye su a inda waɗannan malamai suke zama a matsayin in an gamsa bauta wa Allah kowa ya gamsa zai tuna bautansu wanda ma bai sani ba za a ce maka wa'annan su ne bayan allah da suka tsaya akan addini tafiya ta tafiya sai da aka samu shekaru ɗaruruwa shi kenan sai shekar ɗin ya sake dawo ce wa'annan mutane saboda su ake ruwa saboda su ake cin nasara saboda su ake yin kaza hasali su ne kaɗai wanda suka kai wa allah allah ke kaza za ka koma bautansu lokacin da aka fasu ba a bautan su kamar wannan maganin yayin da ake ta sanin za a kan da ajiye ita ba ko ka faɗi ba haka suka ɗauka ba za ka ce kai mu bahaushe mummunan fahimta wannan fassarar da mai masa za a rufe qur'ani sai wata ramadana za ke kai musu mummunan fassara ba haka suke nufi ba Allah ya gani abin da suke nufi kaza to a je a haka a kwana a tashi wata rana ran da babu mu sai sun yi wannan tunanin sauka ko dubu sha biyu hai kyanta da ake ce kowa ije jarraba sauka banda wanda suke sauka kullum mun sun muna da su amma kai ma ka je ka sauka daga yau din nan kenta ce dukkan masallacin nan ko mace ko namiji iyakacin wanda muka karanta karatu nan tare da su dama karatu yana na amma mu yau dai tunani zo mana ka je ka ɗauko saukan ƙur'ani ka faro daga fatiha inda ka tsaya ka sa alama inda ka tsaya ka sa alama ba wai za ka ba aikin ka ba kai ta ce oh in ka zo aiki ka dawo ka sa alama ka ɗauka ka sa alama ka ɗauka ka sa alama ka kai ƙarshe a ran da ka je nafi ka roki Allah za ka wani ka tuna sannan sai ka tsako kanta wannan wani ya yi dubu goma sha biyu ka kuma rana ka guda ɗaya wanda ka sani kila an yi magana wa'in da zaka ce mm, akwai magana amma duk mu jarraba mu gani kana zalika ya faɗi wannan ne min ajali mau'izatil waladi saboda don yi waɗansa wa'azi fa min al mumkin yana daga ce ah ga ba da mafi magana ya za a mutum ya sani cewa wannan abu ya san ƙarshen zuciyarsa da wannan ya faɗi lokacin da ke gargaran mutuwa Ka zan ku a lokacin nan yana da da maganan madahu a gare shi mutuwa zai ko an yi shi ba nan ma to ballantanawa ba duniya yake gayawa ba ɗansa yake gayawa ya yi sa'a ina da ɗa ɗan mai ɗa'a ba wani sauran barkatar 'ya'ya ba yau ya'ya in ka kwanta ba ka da lafiya in dai ba ko kuɗi kake da su in dai ba ka yi matashin kai da su ba kana rabarwa malam tafiya za su baka ina kuɗinka ke suna banki ke to ku rabu da shi ya ƙara sama rabar da shi sai dai in ka yi matashin kai da su kana cikin ɗaki da kuɗin wannan zo ka ɗauka ka bashi wancan zo ka ɗauka ka bashi to ka za su matso su hana kowa shiga sai su kaɗai amma ba haka ba na ga mutumin da zai mutu ciyon mutuwa da yake ce mutuwa wallahi sashi wasa rufe shi suka yi haka yana da yan kuɗinsa gurgudu irin dai wannan kuɗi na rufin asiri yana da shi yana da gidansa ya yi sashin matansa ya yi sashin wane ne ɗinsa ya yi sa haka in za a shiga sa ma sai an buɗe inda akwai lokacin da ya kwanta da shi lafiya wallahi rufe gate su kai lokacin da komai ya ƙara suka tabbatar da mai motsi sai an ciyar da shi sai an shayar da shi bai ya tasi ya yi girki da kansa matansa hudu amma da hidai su abinci wanda da yayin da yake raye za a yi abinci a ga iri kaza ga iri kaza ga iri kaza trish dinsa a cike da abinci nau'i nau'i a ɗauko wannan a ci a ɗauko wannan a ci amma ɗakinsa sai da ya zama babu komai dukiyarsa yana da miliyan ko saba'in ne sai kai miliyan saba'in amma wallahi malam ba su ba shi abincin ci haka aka rufe sashi matan guda hudu suna tarɓa sashen ku. kwana ɗaya kwana bai motsa ba yana zaune a nan wurin abin da za a bashi sai da wata yarsa ta zo daga wani wuri inda ta zo za ta dube shi ta buɗe ta tadda shi a kwance in ma an ce akwai fitsari inda ke kwanci akwai kashi ba ba maki sai dai ban tabbatar da wannan ba shi ne ta goya shi ta ɗauko shi ta fa'a mota ta ruga da shi zuwa asibiti a kaɗan goge na gogewa aka yi menene aka ƙara ruwa sannan ya ɗan farfaɗo yana magana kuma sai wai ga matansa daga baya suna kuka haka za a yi mana aje a da koli ba mu sani ba mu kenan ba nashi ne ba wayo Allah wayo Allah suka rode a fuzuki ita ma yadda zai su matsiya ta ƙarya kuke hmm? su fake zaune da shi a gidan da wacce za ta buɗe ranar girkin ta leƙo ko ta game yake ciki wanda ma irin wannan rashin lafiya ya kamata koyo shi to ma na haka wani ƴaƴan to ba irin wannan ƴaƴan ba ya'ya ne na halal da ya'ya ne na hakika wancan ko da na halal ne to gaskiya ba su gaba ya'ya ne masu da har yana juyawa ba ka da lafiya ka juya ka shi to wane kakkai kaza wance kacce kaza wane kakkai kaza za ka ga irin wannan cikin kashi za ka ga shi a cikin fitsari قال ذلك من اجل موئده الولد نعم ها فمن الممكن يما دغتكم ابون ده ان يظهر المرء اشياء متن يبين وش ابو بوا اشياء نكره ايه ẹ nímọ fàmínà mọ́nìkì ni mi jẹ́ yìí nàbí ọ̀dàbù mínà kí ni fàmínà mọ́nìkì ni yìí tọ́ka jẹ́ àgbà máa fàmínà mọ́n àjùkí mi mi ń gbọ́n báyìí àá mímọ̀ kéènì káyìí fàmínà فمن الممكن أن يظهر المرء متن يبين أشياء لأناس معينين جوس متن أينا نوان ديا يددس مع بقاء الإخلاف كما إخلاف سنانا في عمله لقصد لقصد صالح دم وتمنفى ميتو كما كان حال بعض السلف wa min anan za a za a ga ya ishe mu haka tuntune kamata mu hakura